بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما سو بيبيان wannan shiri da muke na mukoyi koyi tajwidi mu koyi karatun alqur'ani kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ina mana sallama irin ta addinin musulunci wahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi idan eh, bibiyanmu yana bibiyanmu yau shine darasinmu na 60 daidai kuma yau za mu dora akan abin da muka fara magana a kayi shine al'idigam almutamasilai ne a kabir eh, mun fara magana akan idigam almutamasilai kabir Eh, bayan mun ji ta'arif eh, bambanci na al'idigam al-mutabasilaini sagir wal kabir eh, mun ce a sagir shine a samu harful awwal sakin wasani mutaharrik a dukkan harufa amma banda hurufu almaddi as-salasa su huruful maddi guda uku baya hawa kansu sannan shi kuma al-idgham al kabir shi kuma a samu harfani ne a same su mutaharrikai ne harfofi guda biyu dukansu masu wasali kawai shine bambanci wancan harful awwal sakin asani mutaharrik wannan kuma dukansu su zama kowannensu mutaharrik e shi idigamun almutamasilai ne kabir hafsu bayi da shi Eh, wannan muna kawo shi ne saboda malaman tajwidi sukan yi amfani da shi kuma hatta a wuraren musabaka akan tambayi yara amma hafsu kwata-kwata ba shi da al'idigam al-mutamasulaini kabir shi hafsu yana da al-mutamasulaini sagir ne kawai eh misali ai eh, a mun fara karatu mun ba da wannan misali ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك وهذه الفاء متحركة هذه الفاء أيضا متحركة ألم تر كيف متحركة فاء متحركة أما كاغا ونن فلا يسرف الفاء في القتل فلا يصرف هذه الفاء الساكنة في وهذه الفاء متحركة إذا أدخلنا الفاء الساكنة في الفاء المتحركة فصارت فاء واحدة واحدة مش مشددة أما نن باء ونن أوجن حفص ألم ترى كيف فعل ربك don haka wannan alamtara kaifa fa'ala rabbuka yana daidai da zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin zalikal kitabu la raiba fihi fihi hadhihi hudan lil muttaqin فيه هذه الهاء متحركة وهذه الهاء أيضا متحركة hakan nan kuma yana daidai da mu ɗauka الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم حالة الوصل الرحمن الرحيم متحركة مالك كو مالكي إذا أيضا متحركة to wa'annan a wajen hafsu da jami'ul qurra hukuncinsa al-izhar ma ada as-susi imamu susi wahadahu shine yake da me al-idgham amma babul idigamul kabir duka babban shugabansu shine abu amrin albasari kamar da imamu shatibi ya faɗa wa duna kal idigamul kabira wa qutubuhu abu amrin albasri fihi tahaffala alladhi tamma bi al idigamil kabir huwa man abu amr albasri to kenan yanzu in za mu karanta a hafsun mu za mu ce بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك هكا نونا ذلك الكتاب لا ريب فيه إما ذا مهدا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هو haka in za mu hada arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan in eh, a hafsu ne arrahmanir rahim maliki yawmiddin duk jami'ul qurra suna da al-izhar amma asusi sai ya ce alam tara kayfa fa'alam tara kayfa fa'ala rabbuka yana da wajihi uku lahu al-kasru lahu tawassutu lahu at-tul kene yana iya cewa alam tara kayfa ala rabbuk ko yace alam tara kayfa ala rabbuk ko ai al alam tara kayfa ala rabbuk haka yake anan ذلك الكتاب لا هدى للمتقين وهكذا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين kenan shine yake da al-idgham al-mutamathilain al amma al-idgham al-mutamathilain as wannan shi kai tsaye la iskala sannan malamai da yawa da suka rubuta a littattafai cewa al-idigam al-mutamathilain sagir yujadu inda suna cewa ana samunsa ne a wajen memun kawai to wannan maganan ba ta da ƙarfi. maganan ba ta da shi al-idigam al inda jami'il huruf dukkan harufa inda harful awwal sakin harfu fusani mutaharrik sun zama iri ɗaya to nan ana shigar da ɗaya a cikin ɗaya ba ana maganan almemu ne kaɗai ba ne za a ga da yawa kan kawo su sai su kawo iya wannan misali irin su lahum masala kaga hadhihi hilmim as-sakina almim asaniya almutaharrika. to dukkan jami'ul huruf suna shiga sai dai kawai kamar muka da shi eh Hurufin maddi su ne kaɗai ba sa shiga ta ina ne ba sa shiga in an ce ladina amanu sai a ce wa amilu salihat idan la na ƙulu ladina amanu wa amilu salihat kun gane ko? Eh, kala ya laita kala ya laita ƙauni ƙauni a almad قومي إن يعلمون إذا لا تقول قال يا ليت قومي يعلمون لا قال يا ليت قومي ني المد قومي يعلمون kenan wannan shi ma an samu abun da me ya hana abun da zai sa a yi al'idigam a nan to idan mun gane wannan idan mun gane wannan to yanzu al'idigam al-mutamasilaini ne eh, kabir akwai istisna'in da yake da shi to in Allah ya kai mu a darasinmu na gaba za mu zo da istisna'i wanda malamai suka yi istisna'i banda na tafi bi hadal qadar insha Allah wa ila liqa'in akhar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh